Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma su kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke sake sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ta fi fama da mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa. Yanzu haka an da kufa wajen faɗakarwa akan muhimmancin zuwa asibiti da kuma tsaftace muhalli. haka kuma yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar haƙuri da mutunta juna ta duniya kuma masana sun bayyana cewa rashin mutuntawa da haƙuri da juna shine ke haifar da wasu rigingimu a tsakanin al'umma akan haka ne yau muke so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a inganta zamantakewa ta wajen mutuntawa da saurarawa juna lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau ga cikakkun labaran al'ummar ƙasar zimbabwe suna neman ganin an warware rikicin siyasar da ƙasar ta tsunduma ciki da wuri yayin da 'yan hamayya da kungiyoyin al'umma da na addinai suke kira ga shugaba robert mugabe da ya ɗebi sakara ga mulki ya sauka daga mulki bayan kwace ikon da sojoji suka yi sai dai rahotanni na nuni da cewa mugabe yana nuna kin amincewa tare da gurguntar da burin shugaban afirka ta kudu jacob zuma na ganin an sami masalaha nan da nan wanda ya shaidawa wa majalisa cewa za a iya riga malam masallaci idan aka ɗauki wani muhimmin mataki yanzu ba ga mugabe a bainin jama'a ba tun da sojoji suka yi masa daurin talala ranar talata da dare masu shiga tsakani da gwamnatin afirka ta kudu ta tura sun gana da mugabe a fadar gwamnati yau alhamis waɗansu ƙososhin jam'iyyun hamayya a zimbabwe suna so a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya kafin lokacin da za a gudanar da zaɓe shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara tun farko shugaban hamayya morgan cangirai ya yi kira ga mugabe da cewa ya yi murabus bayan ziyararsa ta farko a yankin asiya da ta hada da ziyarar kwana biyu a china da mutane da dama ke cewa ta fi ba da karfi wajen cika baki ba tare da wata makama ba masu kula da al'amuran sun ce yanzu shugaba donald trump ya shirye yake ya cika alkawarinsa na yin tsayin daka dangane da batun rashin yin adalci a harkokin cinikayyar kasar ta china da yake jawabi a china shugaba donald trump ya nuna al'amuran wanke china game da batun gibin cinikayya tsakaninta da amurka inda ya ce bai ga laifin china ba da take cin zalin wata ƙasa domin al'ummarta ta amfana lafazin trump ya sauya jiya laraba a fadar white house lokacin da yake cin abinci da a amurka eh, inda ya ce adalci da saye da sayarwa suna da muhimmanci waɗanda kalaman adalci da cuɗini shin cuɗe ka gayyata ce ga kowace ƙasa da take neman yin kasuwanci da amurka kuma gargaɗi ne mai ƙarfi ga duk ƙasar da take cuta da take da keta doka da kuma yin shishigi a harkokin tattalin arziki kamar yadda suke yi a lokutan baya musamman 'yan shekarun da suka shige trump ya ce daga yanzu amurka ba za ta sake lamuntar harkokin cinikayya da ke sace ayyukan amurkawa da dukiyarsu da kuma dabaransu ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane goma aka kashe da dama kuma suka ji raunuka a harin kuna bakin waken da aka kai kusa da wani wurin da ake taron siyasa a kabul babban birnin ƙasa afghanistan kakakin rundunar 'yan sandan birnin basir mujahid ya shaida murya amurka cewa jami'an tsaro takwas da suka hada da wani babban kwamandan 'yan sanda suna cikin waɗanda suka mutu a harin da aka kai yau dan kuna bakin waken ya yi ƙoƙarin shiga ɗakin da magoya bayan gwamnan lardin balk ta mohamed nod suka taru ne domin karrama shi sabili da aikin da yake gudanarwa na ƙasa sai dai majid ya ce tsaron da aka tsawaita a kewayen ɗakin taron ya sa maharin tarwatsa kansa a bayan inda jami'an tsaro suka killace. kafofin sadarwar afghanistan da suka ambaci ta bakin jami'an tsaro sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai sama da mutum goma sha takwas da suka hada da farin kaya ƙungiyar ta'addanci ta is ta ɗauki alhakin kai wannan hari sojoji a minma a mema sun yi wa matan rohingya fyaɗen taron dangi a ci gaba da kaiwa musulmi tsiraru a jihar rokin hari bisa ga rahoton cibiyar kare hakokin bil'adama da ta human rights watch cibiyar human rights watch ta ambaci hirarraki da ta yi da mata da 'yan mata hamsin da biyu da suka gudu daga rohingya zuwa bangladesh da suka bayyana cewa jami'an tsaron sun yi musu fyaɗe a da kuma da kuma ake kira burma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farko jamhuriyar Nijar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fama da mutuwar mata masu juna biyu da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa. Lamarin da ya sa aka dukufa wajen faɗakar da mazauna karkara musamman mata masu juna biyu akan muhimmancin zuwa asibiti da kuma alfanun tsaftace muhalli. Daga birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani. Kasancewar jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fuskantar mutuwar ɗiya mata a wurin haihuwa da ma yara sabin haihuwa a duniya shi yasa ake ci gaba da faɗakar da al'ummar ƙasar musamman mazamna karkara domin magance wannan lamarin kuma a cewar malamin mansani mazamnin karkara kawara su ne fa suka dukufa wajen faɗakar da ɗiya mata ma da mazajen su domin zuwa asibiti wa ɗiya mace wadda adda juna biyu. Mu ikon marina nan kawara mu muka fara musu gargadi da ba su zakuwa wurin awon ciki kwarai amma da Allah ya kaddari cewar mun ka zan ekol lemari mu mun kai musu gargadi sannu sannu mu waye maza kai mu waye mata kai muka ce idan mace tana da ciki wata uku ya dace ta fara awo a wata uku ta daɗe wata hudu sai ta kama awo Allah ya kaddari lokacin da za ta sauka A cewar Majar Salisu Magaji, shugaban asibitin karkarar Kawara yana da muhimmanci sosai ga zuwa asibitin ya mace mai juna biyu. Yana da babban muhimmanci saboda mi, saboda ana kula da binciken lahiyar yaro daga haihuwar shi zuwa bayan sunan nan. Sannan hallau ita ma uwa ana binciken ta daga haihuwarta zuwa bayan sunan nan. In an tabda su da wata matsala sai a ɗauki matakai dangance da yanda aikin likita ya bada. Amma in ba su zo ba suka zamna gida, yaro yana iya samu wasu matsaloli ko kuma akwai wani abubuwa wadda ɗabi'a da suke yi Quinta da wasu sai su ɗauki bauri su ba yaro yaro ya kumbure wani bi sai mun an kama mu yaro nan ciki ya kumbure saboda urin jikin shi ba su kwari ba an ɗauki bauri an bashi ko kai babba ka sha bauri ai cikin ka zai bulkuta to ka shi dangance da irin abubuwan da ya sa mu muke horon mata in suka zaka nan likita zo su kawo yara a daya hannu ko kungiyar matasa ta gundumar birnin kwanni ce ta hada jami'an tsaro da fararen hula da 'yan siyasa masu mulki da masu adawa da kungiyoyin mata da na matan 'yan siyasa na kowane bangare da mata matasa a wurin ayyukan wa kai ko kuma ayyukan kai da kai na tsabtace babbar asibitin birnin Kwanne kamar yadda shugaban kungiyar matasa na gundumar birnin Kwanne Malam Usman Barte ya muna karin bayani. To nan wurin ga ku gayyata mu ta duka al'umma da a cikin karkon da 'yan siyasa da ƙungiyoyi da ma'aikatu na gwamnati duk gaba ɗaya mun ka tura musu gayyata da sunan majalisa ta matasa ta kwanni gaba ɗaya mun ka ce su zo mu kama a share asibiti na kwanni saboda in an ce gidan likita to wuri na da ya kamata a ce kowane lokaci an isko shi da tsafta dalilin da nan mun ka zo mun ka so mun ga aiki na nan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu Tuma dalla a gaida Haruna Mamman Bako. Yau shi ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar haƙuri da mutunta juna ta duniya. kuma masana sun bayyana cewa rashin mutuntawa da haƙuri da juna shine ke haifar da rigingimu tsakanin al'umma daga ibadan hassan mura tambuwal ya aiko mana da ƙarin bayani Ranar shashi daga wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin hankuri da juna. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Suleiman Khalil, shugaban tsangayar zamantakewa na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, wanda ya mana fashin baki a game da wannan rana ta hankuri da juna. dai wannan kalmar ta hakuri da juna ko talaran watan kalma ce wadda yake dukkan al'umma da ta ci gaba dukkan addinai dukkan akidodi na rayuwa na cikin jama'a haka suna kokari su cusa su kuma su karfafa su a cikin jama'a saboda wannan shi ne asaci na zamantakewa zaman lafiya to dama zaman lafiya ba ana nufin wai rashin jituwa a cikin al'umma ba ko tsakanin mutum da abokin zaman shi ko kuma da sauran jama'a da suke suke tuduri mai ba abinda dama an zaman lahiya shine watan hakuri da irin rashin jituwar ta kan samu tsakaninka da abokin zamanka a tsakaninka da sauran jama'ar da ke kake cuɗe da su ko kuma kuke cuɗe da su ko kuma a irin yanayin da ka sami kanka to kullum ana so mutum ya kasance mutum ne wanda yake ake kokari ya ga cewa ya yi hakuri da halin da ya samu kanshi saboda a sami zaman lafiya kuma a sami kyakkyawan zamantakewa a takaice ba. duk da an ce peace don akan ce ai zaman lahiya ba ne wai rashin jituwa ba a'a hakuri da juna hakuri da abokin zama hakuri da abokin aiki hakuri da bai daki ko mai gida hakuri da yaya ko hakuri da mahaifi hakuri da al'umma na unguwa na zagayenka hakuri da sauran jama'a abokan addinanka wanda kuke wuri daya da waɗansu addinai daban musamman irin kasa irin Najeriya haka inda muke muna kasa ce wadda take take kuɗi da mutane kabilu daban-daban addinai daban-daban al'adu daban-daban hmm. akidodi daban-daban dama farfesa tambayi da nake so in yi kamar irin wannan rana ta haƙuri da juna da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe za ta yi tasiri a najeriya inda muke da bambantaccen al'adu da kuma addinai da kuma yare a kudu da yamma da gabashin najeriya dama ai shi ne ainihin ainihin shi haƙurin nan da juna tolerance dama shi ne yake kirki al'umma shi ya rike yake rike zamantakewa kaga duk inda kake da al'umma irin Najeriya ainihin mutane masu jinsi daban-daban addinai daban-daban a harsuna daban-daban ƙa'idodi daban-daban da kuma yanayi na zaman nan na rayuwa daban-daban so cin aikin dole sai an samu rashin fahimtar juna to haƙuri da juna shine kawai ke tabbatar da ɗorewar a zamantakewa da kuma haɗin kan Najeriya ita kanta a da yawa lokaci lokaci akan samu rigima wani fahimta wani lokaci da baka hau lokaci har ya kai ga an ɗaukar makamai da a yi faɗa da juna a yi yaƙi da juna a yi kashe-kashe da sauransu amma daga ƙarshe da ƙarshe abinda zai warkar da wannan shine haƙuri da juna juna. Haka ma na ji ta bakin wani a game da hankuri da juna. Aji ta fi da lake. Ya kaga zaman hankuri ake yi a duniya yau shi na da kyau a tsakanin jama'a. Ka ina da cewa da Allah akwai dadi akwai dadi. Samun lafiya mu ci abinci tare ko da ji dadi mu ji dadi ba fada ba komai shi ne magana. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. sannu Tuma Dalla, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da lamun samun kira na farko daga Abuja, wake magana daga Abuja. Abdullahi. To, muna sauraron kamalan Yusuf Abdullahi. Eh to, shirin ne yau ban san saboda ba redo a hannu ban san ana shi ko a kan me ake yi ba. eh muna so ne a bayyana ra'ayi akan ta yaya za a inganta zamantakewa ta wajen mutuntawa da saurarawa juna saboda yau ita ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware musamman domin haƙuri da juna haƙuri da juna kan manyan mu su ne da wannan alhakin su ne kamata su daidaita tsanin mu mu talakawa saboda duk wata baraka da ake samu gaskiya su suke kawo ta to madalla mun gode bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam nan Nijar muna sauraron ka. Eh, oi, umma mala ana daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To madalla muna sauraron ka. To abinda ana ra'ayi na bisa ga wannan kamar zamantakewa da hankuri da juna kamar da musulun fiye dinkin duniya ta keɓe a ranar yau. Hmm. Lallai kusan kuma zaman duniya ba shi da hankuri. Ko shugabancin ƙasa haka sai ka yi hankuri. Ko shugabanci haka na gidan ka ma sai ka yi hankuri. Idan kuma ba gama da hankuri ba shi. na gode murya amerika kan yi na umama la'ari daga nan dogon a cikin shahorin nishar to ma da lamun gode bari mu zuwa koma zuwa najeriya na kaduna wake magana da kaduna bayan jarmai barka da yammaci to barka da wake magana sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sauraron ka to gaskiya idan yadda duk kaga za aka samu haƙuri dole sai an fara samun adalci a dinga samun adalci tsakanin na sama ya na ƙasa adalci sai na ƙasa ya sai kuma mai masu mulki su ma wanda suke mulka adalci sai su mabiya su musu adalci su masu da addu'a duk kuma al'ummar da take tare da wasu kabilu a shakuɗa kowa ya da kabilancin kowa kowa ya da addinin kowa ko ya martaba kowa sai ga kowa ya amince da kowa aka shi zai kara kawo soyayya kan mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi fatan za ku tashi lafiya. Tuma da lamun gode kwarai da gaske Malam Murtala. a ci gaba da gwadawa lambar da za a kira ita ce biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shidda biyar biyar mun samu kira daga kaduna waye daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam fale Ibrahim Jarmai barka da yamma barka da aiki. Barka ka dai. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna sauraron ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware rana ce mai muhimmanci kwarai da gaske. Kuma za ga misali ko da makwabcinka ne a gida ko makwabcinka ne na kasuwa ko makwabcinka ne a kai ko mota haya ka hau makwabcinka ya kamata a ce ka mutunta shi ka san darajar shi kuma muna kira ga shugabannin Najeriya ta sanin hakkin talakawan da suke mulka to idan aka yi haka za a samu ci gaba kuma al'umma za ka ga sun tafi da kunne ɗaya ko kuma duk maganar da aka yi shugaba ya faɗa za a bi ta kuma idan irin wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske karshen ne maka fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to ma da lamun gode musa garo wani ƙetara zuwa abuja waye daga abuja alhaji wani zai to mala alhaji anan suna sauran ka an yi lafiya lafiya kalau ya aiki a jama'a to alhamdulillah to farko ina muku godiya da voice of america babban abin da yake kawo rashin hakuri da juna game ga shugabanninmu na siyasa da suka rage darajar shugabanci na sarakuna a gindin talakoki wanda duk abubuwan da ake ga ƙasa sarakuna su ne uwayen talakoki duniya ta sani tun da siyasa ta zo ta gurguntar da su hmm. da a yanzu da ana jin sarakuna tsawa da za a yi da mutunta mutane da wasan gargajiya da wa'yansu abubuwa a tafi hidima a yi nan a yi wasan gona a yi nan a yi duk wani mu'amala sarakuna su suke farko su tsawata wa talakoki su suke farko su sanar duk wani abu na gwamnati da suwawa da sarakuna muka sani yanzu duk an yi watsi da wannan al'amura duk an shiga haƙƙin mutane ba kowa ne yake da dama yanzu ya ce kai shugaba ta tashi a ƙarƙashi na a nan kai karatu yana ganin ka ka zo ga iyayen ƙasa an rena su ba mutuntawa ba kyautatawa ina da a samu wannan abubuwan da ake nema da majalisar dinkin eh, duniya take magana a kai. To Allah Abubuwa da su 'yan siyasa sun kama ya kamata su duba haƙƙi eh. tsakanin talaka da shugabanninsu da sarakuna da masu angonni da manya da duk kowa da kowa abin da kamata a duba to to madalla haji anas a rika takaitawa saboda wasu masu samu su samu su kira bari mu ketara zuwa ibadan assalamu alaikum wa alaikum assalam sai eh, suna na malu dan pdp kanin diko walli to muna sauraron ka eh, wannan rana mu ma muna kwarin ciki kwarai da gaske kamar mu da ke zama nan kudu a nan ƙasar yarbawa eh. a nan yarbawa sun ɗauke mu da muhimmanci mu ma mun ɗauke su da muhimmanci sannan kuma yarbawa mu mutanen mu na arewa masu zuwa nan su zauna duk yadda ka zo biyar bai kai mai ba daidai ba ka kira ka ci ka ci mai madini to ba zai komai wai ka da wannan laifi wanda ka yi mishi ba don haka mu ma mutanen mu na arewa masu zuwa nan su zauna su koyi wannan hausa cewa in sun wa biyar bai wani laifi da ce mai madini da sun ce mai haka na jike ne ya manta ya yi haƙuri kuma an ci gaba da harkoki ku tashi lahiya suna na malu ga dan pdp a nan kara kano a kinyale to madalla mun gode dan pdp bari mu kitara zuwa kano na kano kana jin mun wake magana da kano alhaji rabi yan ka mai karamar hukumar sanya jihar kano to alhaji rabi muna sauran ka ya aiki to alhamdulillah kana jin mun da alamu eh to muna jin ka muna jin ka eh yawa eh, ya aiki alhamdulillah ci gaba gaba da gaskiya hakuri wani abu ne mai muhimmanci a rayuwar adama mm. saboda hakuri shi ke sa a zauna lafiya kuma a ga mutunci juna muna fatar wannan rana Allah ya sa a koyi da wannan rana yadda al'amura suke tafiya a ƙasar nan albarka annabi da qur'ani Allah ya taimaka to amin amin mun eh, gode a sashi lafiya to ma da lamun gode to ina ganin daga nan lokaci ya riga daga mana hannu za mu daina ɗauka wayoyin naku sai kuma Allah ya kai mu gobe To har yanzu ana dai tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti ishirin yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar italiya ta raba gari da mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar kasar giano piro ventura sakamakon kasawar kasar na samun gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 karon farko a cikin shekaru 60 hukumar kwallon kasar ce ta bayyana korar kocin bayan gudanar da wani taron ta jiya laraba a birnin rome ventura dan shekaru 69 da haihuwa ya kiye murabus duk kuwa da kashin da kasar ta italiya ta sha a wasan dama ta biyu ta neman gurbin gasar da kasar sweden a ranar litinin da ta gabata to sai dai duk da yake korar ta ventura ta so ma aiki nan take to amma hukumar kwallon kasar ta ce za a ci gaba da biyan sa albashinsa har ya zuwa ƙarshen sa a watan yunin shekara mai zuwa ta 2018 tsohon kocin chelsea da real madrid carlo ancelotti na daga cikin na gaba-gaba da ake sa ran mai gurbin ventura da su mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho ya kaucewa bukatar tsawaita sa a kungiyar a wata hira da manema labarai mourinho ya ce a yanzu ya mai da hankali ne ga bunƙasa kungiyar da kuma fafatukar lashe gasar premier kafin karewar wa'adin kwanta sa na shekaru uku to sai dai kocin ya bayyana fatan sa na lashe gasar ta premier a wannan kakar wasannin a zaman wani jan aiki la'akari da ɗimbin kalubale daga zaratan kungiyoyi irin su manchester city da tottenham da chelsea da arsenal da kuma liverpool dan wasan gaba na kungiyar manchester city Sergio aguero ya ce ya ji saukin da zai iya buga wasan premier da leicester city jibi asabar bayan da ya sume ya faɗi sa'ad da yake bugawa ƙasarsa ta argentina wasa da nigeria an ɗauki aguero ɗan shekaru 29 zuwa asibiti a rabin lokaci na farko na wasan sada zumunci da nigeria ta doke argentina da ci 4 da biyu a ranar talata to sai dai an sallami dan wasan bayan kwakwaran binciken lafiyar jikinsa a kasar faransa kuwa an kammala shirye-shiryen yin aikin tiyata ga dan wasan kungiyar psg tiago mota sakamakon raunin da ya ji a gwiwan kafarsa wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yau alhamis ta ce dan wasan ba zai taka leda ba har sai nan da bayan hutun bazara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yankin yammacin kogin Jordan a makare yake da nakiyoyi da aka binne gami da bama-bamai da basu fashe ba, sakamakon shekaru da aka kwashe a baya ana ba ta kashi tun shekarun 1948. Binciken da aka gabatar a shekarar 2012 ya nuna cewa akwai wasu filaye har guda 90 da aka binne nakiyoyi a cikinsu. Sha uku daga cikin filayen sojojin Jordan ne suka binne nakiyoyi a cikinsu a tsakanin shekarar 1948 da kuma shekarar 1967. Ragowar filaye bakwai kuwa sojojin Isra'ila ne suka binne nakiyoyi a cikinsu biyo bayan yakin shekarar 1967. Nakiyoyin da aka binne ba su kaɗai ne matsalar ba, rikicin da aka kwashe kusan rabin ƙarni ana tafka shi ya haddasa yankuna masu yawa waɗanda akwai bama-baman da ba su fashe ba a cikinsu. Bayan shekaru masu yawa, akasarin waɗannan bamabamai bamai da ba su fashe ba suna binne can cikin ƙasa ta yadda ba za a iya gano su ta amfani da na'ura mai sansuno ƙarfe a ƙarƙashin ƙasa ba duk da haka sun zamo haɗari ga duk wanda yake haƙa rami a ƙasa zai iya kasancewa manomi da ke yin huɗa a gonarsa ko kuma haƙa sabuwar rijiya ko kuma yara da suke wasa kuma hakika yara kusan su ne suka fi fadawa tsautsayin bama-bamai da kuma nakiyoyin da aka binne lokuta da yawa ba sa iya gane hadarin da ke tattare da waɗannan abubuwa suna iya ɗaukan su ko kuma ma su yi wasa da ababen fashewar Kwashe waɗannan ababe masu haɗari ya kasance mai matuƙar wahala, ba wai kuma don kawai yadda suke kashe duk wanda ya taɓa su ba. Wasu daga cikin wuraren da suke shaƙe da nakiyoyin suna ƙarƙashin mulkin Falasɗinawa, wasu kuma na ƙarƙashin Isra'ila. Yayin da wasu daga cikin yankunan ke ƙarƙashin ikon hukumar fararen hula ta Falasɗinawa da kuma gamayyar tsaro ta Isra'ila da Falasɗinawa. Kimanin yankuna ashirin na ƙarƙashin ikon Isra'ila ne. Samun izinin tono su wani aiki ne mai wahala. bayan ɗaukan tsawon lokaci ana daidaitawa. Aikin jin ƙai na yunƙurin tono su na farko ya fara aiki a yammacin kogin Jordan a watan Afrilun shekarar 2014. Ƙungiya ƙwaya ɗaya tak da ke aikin tono na kiyoyi a yankin yammacin kogin Jordan ita ce Halo Trust, wata ƙungiyar ƙasar Birtaniya mai zaman kanta da ba ta addini ko ta siyasa ba, tare da wata ƙungiyar da ba ta neman riba ba ta Amurka, wadda ta ƙware wajen tono na kiyoyi da bama-bamai da sauran abubuwan da aka iya fashewa a bayan yaƙi. Tuni kungiyar ta tono dubban bama da nakiyoyi a yammacin kogin Jordan tare da fatan share kusan wurare tara a shekarar 2018 waɗanda suke masu haɗari ga al'ummomin Falasɗinawa. Fiye da shekaru biyar Amurka ta ba da fiye da dala miliyan 4.1 wajen ayyukan jin ƙai da suka shafi haƙe nakiyoyi a yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka take jagorancin wannan aiki tare da haɗin kan gwamnatocin Holland da Birtaniya. Amurka na alfahari da gudunmuwarta ga Halo Trust, ƙungiyar jin kai mai shirin haƙe na kiyoyi a yammacin kogin Jordan. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin ga da labarai amma wannan karan a takaice. al'ummar kasar zimbabwe suna neman ganin an warware rikicin siyasar da kasar ta tsunduma ciki da wuri yayin da 'yan hamayya da kungiyoyin al'umma da na addinai ke kira ga shugaban kasar robert mugabe da ya daɗe bisa karaga mulki ya sauka daga mulki bayan kwace ikon da sojoji suka yi sai dai rahotanni na nuni da cewa mugabe yana nuna kin amincewa tare da gurguntar da burin shugaban afirka ta kudu jacob zuma na ganin an samu masalaha nan da nan wanda kuma ya shaida wa majalisa cewa za a yi riga malam masallaci idan aka ɗauki wani muhimmin mataki yanzu ba ga mugabe a bainin jama'a ba tun da sojoji suka yi masa ɗaurin talala ranar talata da dare masu shiga tsakani da gwamnatin afirka ta kudu ta tura sun gana da shugaba mugaben a fadar gwamnati yau alhamis waɗansu ƙososhin jam'iyyun hamayya a zimbabwe suna so ganin an kafa gwamnatin riƙon ƙwarya kafin lokacin da za a gudanar zaɓe shekara mai zuwa kamar yadda aka tsara tun farko shugaban hamayya mugun girai ya yi kira ga mugabe da cewa ya yi murabus baran ziyararsa ta farko a yankin asiya da ta hada da ziyarar kwana biyu a china da mutane da dama ke cewa ta fi ba da karfi wajen cika baki kawai ba tare da wata makama ba masu kula da lamura sun ce yanzu shugaba donald trump a shirye yake ya cika alkawuransa na yin tsayin daka dangane da batun rashin yin adalci a harkokin cinikayya da ƙasar china da yake jawabi a china trump ya nuna alamar wanke china game da batun gibin cinikayya tsakaninta da amurka inda ya ce bai ga laifin china ba da take cin zalin wata ƙasa domin al'ummata ta amfana lafazin trump dai ya sauya jiya laraba a fadar white house lokacin da yake wato yake bayani kan wannan batu da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skips Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya